irin ƙanshin da yake ji na tasowa na jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan gidan na na Aisha gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne malaci da haka daga wani abu ya faru sai dinga tunano gidan na na Aisha da irin yadda yake zaune da ita da gatan da take masa da jin daɗin zamantakewa da take yi da shi malaci wannan bai gushe yana cikin tunaninsa kullum kullum Jidda ya bar gidan Nana Aisha ya koma gidan Abdurrahman wanda Abdurrahman dan uwa ne ga Nana Aisha amma ya fi jin daɗin zama a gidan Nana Aisha da gatin da suna masa kuma gidan annabta ne fastame ila ba'd hadithihi malici ka sa kunne kai sauraro zuwa ga wani sassan maganganunsa until ka dhikriyat haythu yaqul malici game da ababan da yake tunawa da karan kanshi ababen da suke yawa a ƙwalwarsa kullum kullum da kan shi yake bada labarin cewa qultu zata yaumin yace wata rana nace goggona na Aisha da ammati Aisha radiyallahu anha nace goggona na Aisha ya ummata nace ya mamata ikshifi li an qabrin nabi alayhi salatu wassalam <clears throat> yace da Allah ina so ki bude min kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi da kuma kabarin abokanan sannan guda biyu sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar ina so ga kabarin su da yake na na shi zauna mun sha faɗa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an dan samu tirka-tirka wajen ya ya kamata a yi da gawar annabi sallallahu alaihi wasallam shin za a binne annabi sallallahu alaihi wasallam ne a makabartar baqi'u inda ake binne sauran sahabbai idan sun rasu ko kuma za a kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani waje daban ne a binne shi ana wannan shawarar ina ya kamata a kai shi sai ina bakar siddiq sai ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi cikin annabawan Allah da zai rasu a wuri face a wannan wajen Allah ya so a binne shi kina inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a ɗakin na na Aisha a wannan gurbin nan Allah waɗakin sarki yake so abin ne annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wani sa aka ɗage shimfidar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka tona gurbin kwanciyarsa a lokacin da zai rasu aka tona sa ana aka binne shi na na Aisha lokacin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta ne don haka babu wani shamaki da ta sa tsakanin inda shimfiɗa ta take da kuma inda kabarin mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga kabarinsa ga shimfiɗarta kai yanzu ba za ka yi kwana a ɗakin da ga kabari ga gadonka ba za ka yi bacci ba an gane amma ita ga shimfiɗarta ga kabarin mijinta haka take rayuwa har lokacin da mahaifinta sai na bakar siddiq ya rasu aka zo aka binne shi a nan ɗakinta shi ma nan ma ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kabarin babanta ga shimfiɗarta sai na umar lokacin da ya nema a zuwa binne shi a ɗakin nana shi ta ba da dama a zuwa binne shi shi ma da aka zo aka binne shi sai ta ce to da dai mijina ne da babana ne dukansu babu kuma idan na cire hijabi a inda kabarrukan yake amma yanzu an kawo na Umar shi ba muharrami na bane dan haka zan dinga bukatan wani lokacin cire hijabi na isha iska sai ta sa labule daga saman ɗakin zuwa ƙasa tsakanin ƙabarin annabi da ƙabarin abubakar siddiq da ƙabarin sayyidina umar so da ƙabarrukan ajiyar suke wannan nabin wannan wannan nabin wannan wannan maganar ce wannan shamakin ne shi wannan alƙasim ibn muhammad yake cewa ya umma ina so ki yaye min in ga ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙabarin abokanansa guda biyu sayyidina Umar da kuma sayyidina Abubakar Siddiq fa inni uridu an araha yace ina so ga kabarurrukan su ya zaman su yake wa kana ta kuburu thalathatu malaki kuma abin da yake faruwa shine wayannan kabarurruka guda uku din sun kasance ma zalat dakhila baitiha basu gushe ba suna cikin ɗakin na na Aisha radiyallahu anha cikin ɗakin ta suke waqad waqatha bima bima yasturuha anil aini nana Aisha ta katange ta sa shamaki na labule mai kauri tsakanin inda ita take zanne da makwancinta da kuma inda kabarurrukan suke ta yadda idan mutum ya shigo ba zai ƙabarrukan ba ita zai gani ƙabarrukan na bayan wannan shamakin na bayan wannan labulan fakashafat li an thalathati umurin yace na roke ta sai ta yaye min labulan nan sai na hango tudun kabarurruka guda uku la mushrifatin mala ce kabarurrukan ba su zanto masu tudu ba wala wadi'atin kuma sannan ba su zanto flat da ƙasa ba da haka kenan akwai ɗan tudu kaɗan da ya tashi na kabarurrukan kabar mazala ɗan tashi kaɗan kabar sai na umar ɗan tashi kaɗan kabar sai na baka ɗan tashi kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya hana a zuwa ya tudu tudun kabari ƙatoto manzo Allah ya hana yana da ta rana ya tura na Umar Ya ce, ka shiga makabartar Madina gaba daya duk kabarin da ka gansa an masa tudu ka daidaita shi ya koma gwargwadon taki guda daya haka wannan shine kabarin da Allah madaukin sarki yake so musulmai su dinga tsarawa idan sun binne matansu yace kuma sannan kada ka ga wani bakin kare duk wani bakin kare da ke cikin garin Madina duka kashe su sannan duk wata bokanya ko boka a garin Madina shi ma ka ji duk kashe su shi ne sai na wai gasha ya maza Allah me bambancin bakin kare kuma da jan kare ka ce kashe bakake sai ya ce al-aswad shaytanu yace shi bakin kare ai shedan ne to wanda yasa kabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zanto ba bai da tudu gingirin gima hakan nan kuma sannan ba za a gagara gane shi saboda ya shafe da kasa an dan daga shi kaɗan haka malaka cewa bayan nan yake cewa qad muhidat bisirail hasa an ɗan shimfiɗe saman ƙabarurrukan da wasu ƙananan tsakuwoyi alhumur wadda suke jajaye tsakuwoyi ƙanana-ƙanana an shimfiɗa an kina an zuba su a saman ƙabarurrukan mimma kana fi nahiyatil masjid malaci wadda ƙabarurrukan na sass wadda aka ɗebo su daga sassan farfajiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da za a gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah ya sa yi shine a katange mutane daga zafin rana da kuma yawan ruwa to sai zanto cikin masallacin an zuba tsakoyi an zuba yashi wanda wannan yashin akai sahabbai suke sallah babu irin wannan carpet da tiles da waye da muke da su yanzu babu to sai aka je aka ɗebo wannan tsakoyin aka zo aka dan zuba akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarin sayyidina Umar da kuma kabarin sayyidina Usman radiyallahu da kabarin sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhum kai shine malai yake cewa qultu aina qabru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai na cewa na Aisha ina ne kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mutum ne ko ina ne kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ina so ki nuna min in san kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam inda yake hmm? ok to wace ina so in san ina ne kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina kake nema na nan gashi nan kuna na baya sai kunna wancan ba yau za su koma can ya ce to ina so in ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya abinka ina so in kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa asharat bi yadiha wa qalat haza sai ta yi nuni da hannunta ta ce masa wancan shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma tahaddarat ala khaddaiha da ma'atani kabiratan malice daga nan kawai sai wasu hawaye وسو منيا manya-manya guda biyu suka sako daga idanta zuwa kan kuncinta manya-manya guda biyu saboda ta tuno da mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam da ganin kabarin sai sa suna da shi wanda yasa ta zub da hawaye fa badarat sai ta yi sauri ta gaggawa fa masahatha fa masahathu ma hatta la arahuma yace sai yace sai ta yi sauri ta goge wannan hawayen nata guda biyun dan gudun kada naga hawayen hankali na ya tashi ta yi sauri ta goge hawayen wa kana qabrun nabi sallallahu alaihi salatu wassalam yace to kuma yadda tsarin kabarurukan yake shine kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance muqaddaman ala qabrai sahibaihi kabarin manzo Allah yana gaba da ƙabarrukan abokanansa guda biyu sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Umar kabarin manzo na gaba nasu na dan baya baya kaɗan. Faƙultu. qultu yake cewa sai na ce mata wa aina qabru jaddi abi to ina ne kuma ƙabarin kakana abubakar siddiq faƙalat sai ta ce ha huwa za ta ce gashi nan shi ma ga kabarin annabi bayan shi na kakanka wa kana madfunan inda ra'asin nabi alaihi salatu alaihi salawatullahi wa salamu ta tace to yadda tsarin yake shine kabarin Abubakar Siddiq an binne shi ne a wajen dadan kan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da inda kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙasa da kan manzo Allah kaɗan an gane to daren nan ne aka shi kuma kansa yana baka siddiq ya fara kamar misali zaka ce tsakaninsa akwai ɗan tazara kaɗan haka kawar manzo Allah na gaba wajen kansa sai kabarin sai na baka siddiq haka an gane wa qultu fa qultu sai nace wa hadha qabru umar sai nace wannan shine kabarin sayyidina umar fa qalat na'am tace kwarai shine wa kana rasu umar yace yadda kuma tsari yake kan shi kuma sayyidina Umar ridwanullahi alai Allah ya dada shi inda khasir jaddi shi kuma kan sayyidina Umar yana wajen kwankwasan kakana Kinan daga kan annabi ƙasa kaɗan kan sayyidina wakar Siddiq dadan kwankwasan sayyidina wakar kuma nan kan sayyidina Umar ya fara Ƙariban minijilai nabi alaihi salatu ya ce kan sayyidina Umar yayi kusa da kafafuwan annabi Tun da kaga kan sayyidina Abubakar yana ƙasa da kan annabi shi kuma sayyidina Umar an kawo shi wajen kwankwasan sayyidina Abubakar da haka kan sayyidina Umar ya yi kusa da kafafuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce ma shabbal fatul bakri lokacin da wannan saurayin ya zamanto ya wannan matashin ya zanto cikakken saurayi kana kar hafiza kitaballahi azza wa jalla cikin taimakon Allah Allah ya masa baiwa ya haddace alqur'ani mai girma cip a kansa wa kaza za ana ammatihi Aisha ta min hadithi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah an yakhudha kuma daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun Aisha ya haddace gwargwadon abin da Allah ya bashi dama ya haddace mazala da kanshi ya bada shaida cewa ku dauki rabin addinin ku a hannun wannan ejjen yarinyar ita ce na Aisha radiyallahu anha manzala ne ba da shirin cewa rabin addinin mu rabin ilimin addinin mu na kanta da haka hannun ta zauna ya karanci hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam masu yawa thumma aqbala al harami annabawi asharif malaci daga nan kuma sai tinkari haramin annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja kine kuma masallacin manzala sallallahu alaihi wasallam da zama ilaha ila halaqatil ilm allati kanat tantafiru fi kulli rukunin malaci daga nan sai tattara rayuwarsa gaba ɗaya maida ta ya yanke rayuwarsa na jin daɗin waje da wasa da mutane da zamantakewa da mutane gaba ɗaya ya yanke rayuwarsa da zama a waje ila halaqatil ilm zuwa ga halaƙoƙin ɗaukan ilimi alati kanat tantafiru fi kulli rukunin wanda wannan halakokin ɗaukan karatun suna nan a rarrabe a warwatse a kowane ɓangare min arkanihi cikin bangarorin masallacin manzon Allah a can kusurwa zaka samu wani wani wani halkan karatu nan wata halka ce nan wata halka ce ko ina zaka samu akwai halkar tafsiri halkar hadisi halkar ilimi halkar nahawu halkar tarihi halkar kaza duk abin da kai yanka shiga masallacin manzon Allah zaka samu a har yanzu kuma idan dai ilimi kake nema idan ka je ka masallacin manzon tsakanin magariba zuwa isha kullum akwai halƙoƙi da ake yin karatu akwai halkar da tafsiri ake bayarwa akwai halkar da hadisi ake bayarwa akwai halkar da aqida ake koyarwa halkar kaza duk wanda kai su zaka je kwashi gwargwadon abin da kake bukata mala yake cewa kama tantathiru al jumu az-zuhru ala safhati samai mala kamar yadda ka san taurari masu haskakawa suna warwatsuwa su rarrabu a sassan sama to hakan nan sahabbai suka warwatsa kansu a cikin masallacin manzo wajen karantar da al'umma farawa ana bi horaira malai ce na daga cikin malamai da shi alƙasim ne ya karatu a hannunsu akwai abi hurairah sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn umara akwai sahabi manzo Allah abdullahi dan umar wa abdullahi ibn abbas akwai abdullahi dan abbas wa abdullahi ibn zubair da kuma abdullahi ibn zubair wayannan mutanen kowanne a bangaren su sha kundum ne kawai abi horaira Shi ne mutumin da ya fi kowa yawan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbai ya kwashi hadisi a wajensa Abdullahi dan Umar yana daga cikin wanda suke da mafi yawan hadisai an gane Abdullahi dan Abbas shine yake turjumanul qurani ya fi kowa sanin fassara Qur'ani ya ja ya karanta tafsiri a hannunsa sannan ga Abdullahi ibn Zubair shi ma masanin hadisi ko masanin tafsiri bayan nan wa Abdullahi ibn Ja'far Ya yi karatu a hannun Abdullahi ibn Ja'far wa bin ibn Khabbab yayi karatu a hannun Abdullahi ibn Khabbab wa Rafi ibn Khadij yayi karatu a hannun Rafi ibn Khadij wa Aslam maula Umar ibn Khattab yayi karatu a hannun Aslam ƴantaccen bawa na sayyidina Umar wa ghairihim wa ghairi malici da wasu ma cak cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ayen wanshi yayi karatu a hannun dewa daga cikin su hatta gada imaman mujtahidan malaci har sai da aka zo aka wayi gari ya zamanto wani shugaba jagora a babin ijtihadi idan aka samu wani nassi da aka gagara gane shi to shi sai ijtihadi ya fitowa da mutane fili abin nassin yake nufi ko aka samu wata matsala da ba ta da aya ba ta da hadisi shi sai tsaya ya kalli aya kaza hadisi kaza ya ce wannan abin zai zama halal wannan zai zama haram saboda abu kaza karina kaza aya kaza sai ijtihadi ya halatta mutane ko ya haramta mutane wa asbaha min a'lami ahli zamanihi bis sunna mali ce kai sai da aka waye gari a zamanin sa ya zamanto cikin wanda suka fi kowa sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sai da aka waye gari ya fi kowa sanin hadisan manzon Allah Walan ktamalat lishabab albakri malice da wannan saurayi matashi ya cika da watul maarifa, ya cika dukkan wasu ababai da ake bukata na sani aqbalan nasu alaihi yaltamisuna indahu ilma bi shaghafin malice sai kanka ce mai mutane nan ma kuma shi ma suka dinga cincirindon zuwa wajensa dan suna da kwaɗayin abin da yake tare da shi na ilimi su ma su kwankwaɗa su more kamar da ya mori sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa alaihim yabdhuluhu lahum bi saqa'in malaje shi kuma sai shi ma ya sake musu fuska cikin sakin fuska da fara'a da karwa hannu biyu yana ta sanar da su ilimin da Allah ya bashi kaga kenan bai musu ruwa ba babu wani abu na ɓata rai babu hantara babu kinciwa ba yanzu ba duk wanda ya zo neman sai ya ce to bismillah zo a baka jira yake ma ka zo nema dan ya baka babu ruwan ilimi fa kana yati masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gadaci gadata kulli yawmin fi mawlin la yukhlifuhu kowace safiya akwai lokacin da ya sa inda yayi wannan lokacin yayi malik sai ka same shi a masallacin annabi yana zaune yana jiran masu zuwa su yi karatu in dai lokacin malik ce baya saba sai ka same shi a masallacin misali kamar ka ce karfe tara kowa ya zo masallacin nan zai same ni to shi kamun taran zai zo yana jiran masu ɗaukan karatu suna zuwa su same shi yana jira yana jiran su zo ya ba su karatu malik ce baya sabawa kullum haka zo yana na wannan lokacin idan ya zo farko fa yusalli rak'atayn abin da yake farawa shine yana zuwa masallacin sai yana fila raka'a biyu yuhayyi bihim almasjida dan ya gaishe da masallaci wannan doka ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam mazala ce dukkan mutumin da ya shiga masallaci fala yajlis hatta yarka rak'atayn mazala ce dukkan mutumin da ya shiga masallaci to kada ya zauna har sai yayi nafila raka'a biyu gaisuwa ga masallaci kuma wannan kowane masallaci ne da haka ya shiga sai ya zauna kafin ya zauna sai na fila raka'a biyu ya yi gaisuwan masallaci sannan ya zauna ya fara karatu kuma ya kuzu makanahu malaci daga nan kuma sai ya samu waje ya zauna amama kaukati Umar a gaban windin Sayyidina Umar akwai windina da ake ce musu kaukati masjidin Nabi windinan masallacin Annabi akwai kaukati Abubakar ne windan sai na bakar akwai kai kaukaci umar windan umar akwai kaukaci ali windan sai na ali abin da ake ci masu kaukat windan wane windan wane windan wane wayannan sahabbai guda uku sai na umar sai na usman sai na ali suna da gidan wato gidajensu yana jikin masallacin manzon Allah an fahimta kowanne kuma a cikinsu yana da windansa wadda windan nashi yana jikin masallacin annabi yana da kuma ƙofarsa wanda yake shigowa masallacin maza daga cikin gida shi ma sai na bakar siddiq yana da ƙofarsa da yake shigowa masallaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudubar shi ta bankwana a masallaci sai yake cewa dukkan wata ƙofa a kulle ta banda ƙofar Abubakar Siddiq a kulle ƙofar Umar a kulle kofar Sayyidina Usman a kulle kofar Sayyidina Ali a kulle kofar kowa amma kofar Sayyidina Abubakar a batta kun ji wannan manzo sai ya ce wa kata Ali amma a bar windan Ali bin Abi Talib kenan Sayyidina Umar a kulle windan a kulle a kulle kofar afwan a kulle kofar Sayyidina Umar a kulle kofar Sayyidina Usman amma a bar ƙofar sai na Abubakar Siddiq a bar windan sai na Ali bin Abi Talib malamai suka ce dalilin da yasa manzon Allah ya ce a bar ƙofar sai na Abubakar yana nuna cewa bayan ya rasu yana son Abubakar ya zama to khalifa ne an gane shi kuma windan sai na Ali bin Abi Talib da yasa ya ce a bari suka ce saboda shi bai da kofa ne al-Qurtubi a cikin al-Jami' a cikin al-Mufhim ya yi wannan magana doguwa cewa ya ci a bar sai na Ali amma a rufe sauran ƙofofin na Umar da sai na Usman a bar sai na Ali ya ce saboda shi sai na Ali bayi da ƙofar da yake shigowa masallaci ku bayi da ƙofa idan zai shigo masallaci ta windo yake shigowa sai ƙurɓubi ya ce kuma abin da za mu iya siffanta windo da shi sai mu ce windan ya yi ƙasa ba irin yana da tudu ba ne ya yi ƙasa ta yadda shi ba za ka kira shi ƙofa ba ya fi kama da ka kira shi windo aka ka kira shi ƙofa an fahimce ni misali yanzu nan mai ce ƙofa ba amma ce ne windo lokacin da yanzu aka daga wannan ginin bakin dokin ƙofan nan ya zo daidai da wannan wanda yanzu kofar ta koma me kun yarda lokacin da yanzu aka sassaƙe wannan windon ya yi ƙasa amma tsau abin nan level ɗin takawa a shigo bai kai na wannan ƙofar ba me za ka ce masa window ko ƙofa window ba window za ka ce ai tunda bai zo matakin a taka a shiga ba duk wanda zai in ya zo mutum ya zo diga nan gane na ƙasa sai na zai shigo masallaci ta nan ba me zai tsamanin window ko ƙofa window ba amma kuma ya mutum ya zai fita ta wajen ayi kawai zaka daga kafar ka ne sama sosai ayi to sai ake kira shi da suna windan Ali bin Abi to shine hikimar da yasa manzo ya ce a bar wa shi sayyidina Ali windan sa saboda ta nan yake shigowa masallaci ta ne ke fita a masallaci Allah ya sa mu fahimta to shi sa ne yake cewa ya khudhu maka amma kawkati Umar idan ya zo masallacin sai ya samu kasan windan sayyidina Umar sai ya zauna fi rauda a cikin raudar annabi sallallahu alaihi wasallam al-gharra malice jiki mai kyau baina kabarin nabi wanda wannan rauda tana tsakanin kabarin manzon Allah sallallahu wa salamu alaihi wa baina minbarihi da kuma minbarin sa wannan wajen na rauda shine manzon Allah yake cewa dukkan mutumin da ya samu dama ya sallar nafila raka'a biyu baina kabri wa minbari rawatun miryar janna manzon Allah tsakanin kabarina inda aka binne ni da minbarina wannan tazarar manzo Allah ya ce wani dausayi ne cikin dausayin aljanna duk wanda ya samu dama to yayi sallar nafila a wannan wajen ko a TV aka hasko masallacin annabi za ga wani waje a gaban masallacin an sa kafet ja za ga ana turmutsutsu wajen kowa yana so sai ya je wajen idan ka samu dama ka je kai nafila idan baka samu dama ba ka bai idan ababai suka dan lafa Za ka samu damar da za ka je kai nafila a wajen idan baka sa baya daga cikin rukunin aikin haji da mutum idan ya je bai yi sallah wajen yana ganin kamar aikin hajin sa bai baya daga cikin rukunin aikin haji neman falala ne kawai to malam sai yake cewa fa yajtami'u alayhi tullabul ilmi min kulli makan malam ce daga nan bayan ya samu waje ya zauna a gashin winda sai na Umar sai ɗaliban ilimi su taru a wajen shi su dinga kwankwaran ilimi daga gare shi wa mimma min ya azaba mala su dinga sha shan ilimin muka daga bakinsa shi shi ma daga mabugarsa al'azaba mai daɗi al-musaffa al-musaffat malici mai tsafta ma yamla'un nufus al-adusha riyan malici wanda dukkan mutumin da yake da ishirwa na ilimi inda ya zauna a gabansa yayi kamar awa daya malici da iko Allah zai koshi daga wannan kishirwar da take sa ta ilimi zai koshi da duk abin da kai so zaka ji wala min tsawil tawil ce ba dauki lokaci mai tsawo ba tawil waqtin ba dauki lokaci mai tsawo ba hatta asbaha al-qasim bin muhammad har sai da wannan bawan Allah al-qasim muhammad ya waye ya zama wabna khalatihi da dan innassa mun san inna ba me ma'ana inna yar uwar mama ba to alƙasim muhammad ya kawai gari shi da ɗan da dan innassa salim bin abdullahi bin umar salim dan abdullahi dan umar ƴaƴan mata suke da mamar salim da mama alƙasim wa da kanwani kaga kenan shi salim dan innassa ne a wajen salim shi ma ƙasim ɗan innassa ne first cousins kenan ba haka ne a sakan ne ko su innoni nasu ne cousins ba su kuma sakan cousins ne ba yawwa ƴaƴan innoni imamai almadinati almawthuqain malice sai da aka waye gari suka zanto su ne jagororin garin Madina wadda kowa ya aminta da su ba wanda yake da wani dar a kansu kowa ya aminta da su wa ha almuta'in mala kuma su ne shugabannin madina wadda ake wadaa daga sun ce kaza sai a ce sami ina wa za'ana mun ji mibe ba a musu ja in ja wal julaiha annafidain ce kuma su ne a mazajen garin madina wadda dukkan magana da suka yi kowa yana musu biyayya ba a tsallake maganarsu, a abu za ka samu malami a anguwa Allah madaukin sarki ya ba bashi ƙafa. Allah madaukin sarki ya bashi amintuwa da mutanen da suke tare da shi in yace ayi kaza za a ce to a bar kaza za a ce to an gane ai al-ragm kuma duk da fa karka manta min annahu lam takun fi ma walayatun wala suban a hakan fa kawai malamai ne su nan ba ja ba shugabanni bane ba gwamnoni bane kenan ba su da wani abu na mulki a hannunsu amma saboda ilimin su da tsoron Allah su yasa daga sun yi magana kowa sai ya ce ya ji yayi biyayya faqad sawwadahu annasu lima kana yatahalla yatahallayani bihi min tuqa wal wara mala ce mutane kawai suka mai da su gabanni. ba zaɓon su aka yi ba ba appointment su mulki aka yi ba officially babu wanda ya ba su mulki amma kuma yau da gobe kawai yanayin biyayya da mutane suke musu sai suka zamanto kamar masu ne masu mulkin kawai mai mulki zai iya faɗan abu a ce ba za a yi ba daga sun faɗa kuma sai a yi mai mulki yana so ya abu sai ce da Allah maka Allah ku yi magana mutane su yadda za mu yi kaza kaga yanzu shi mai mulkin ma ya kuma ya ba su mulki su suke mulkin kenan ai malai ce amma me yasa aka ba su wannan matsayin saboda kiyaye dokokin Allah su na ɗaya na biyu kuma tsantseninsu ga duniya Don duk abin da za su gaya mutane mutane sun san ba suna faɗa don biyan buƙatar su bane suna faɗa ne don Allah kuma don ci gaban musulunci da haka daga nan ya yasa suka zamanto shugabanni ba su da mulki amma kuma su ne masu cewa masu faɗa aji wa ma yahmilanihi fi sadraihi ma min al-ilmi wal fiqhi ce bayan tsoron Allah bayan tsantseni ga kuma irin ilimi da suka tara a cikin irjinansu wa ma yazdanani bihi min az-zahadati bima fi aidin nas bayan wannan kuma da shi sun ƙara samu wata daraja fa mutane ne masu a tsantseni daga abin da yake hannun mutane bayan tsoron Allah bayan tsantseni sun ƙara kuma da ƙaurace abin da yake hannun mutane duk lokacin da baka maula baka roƙo za a wayi gari wanda ya fi ka komai sai na ganin darajarka haka ne ba amma daga lokacin da ka zo ka tsugunna ka mutum karamin murya daga ya hango ka sai fara baccin ƙarya ce in ya zo ku ce mishi na yi bacci eh mana to ma ce ga su dai malamai amma babu ruwansu da abin da yake hannun mutane sun haƙura da abin da Allah maɗaukin sarki ya tsaga ya basu mazala ya ce ka yadda warda bima qasama Allahu laka kun agnan nas mazala ya ce ka aminta ka yarda da abin da Allah ya tsaga ya baka ka zanto mafi wadata a cikin mutane E, ya sabuhumul jahilu a min taaffufi masu wadata za su na tsammanin kai ma wadata ce da kai saboda ka kama kanka baka roƙo ka maula wa ragbati bima inda Allah azza wa jalla malai ce su duk kwaɗayin da damosu da buƙatar su kawai abin da yake wajen Allah suke roƙo ba abin da yake hannun mutane ba na suna da buƙata za su roƙi Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ga Allah kadai ake neman taimako ga Allah kadai ake neman agaji da haka suna da buƙata wajen Allah kawai suke kaiwa Allah kuma shine dama mai bayarwa wa daga min makanatihima fin nufusi anna a bani umayya malai ce kai Darajarsu da matsayinsu a cikin mutane ya kai matsayin da shugabannin khalifofin bani umayya ma sun kasance wa wulatuhum da kuma gwamnonin su wa wulatuhum kanu ya kanu la yaqda'una amran zabalin fi sha'anin min shu'unil madina illa bi ma. ga su sune khalifofi a cikin garin Madina ba wani abin da khalifan Banu Umayya isa yanke na hukunci na doka sai ya kira su ya ji ta bakin su ya nemi ra'ayinsu idan suka ce a yi sai ya ce to a yi idan suka ce a bari wannan khalifan zai bari ba su ga saboda in har suka yi mutane za su yi tutsu kuwa amma idan suka ce a yi to idan mutane za su yi bori za su ce a ah, mu muka ce a yakan mutane su kuma su zauna saboda sun san ba za su taɓa su ba min zalika mali ga misali ma annal walid bin Abdulmalik? malik akwai ta rana walid bin Abdulmalik? malik aka da al azma ala tawsi'ati al haram an nabawi sharif Wani khalifan ya so ya faɗaɗa girman masallacin annabi da masallacin manzo Allah bai kai girman da kai ganin shi a yanzu ba yi to sai su ya faɗaɗa girman masallacin walam yakun fi fi wus'ihi an yuhaqiqa hadhihi al-amniya Maliki amma kuma sai yake ganin ayal wadda Allah ya bashi da dama wannan abin da yake burina ya faɗa masallacin manzon Allah al-ghaliya wannan burina shi madaukaki ba zai cimma ba illa idza hadama al-masjid al-qadima min jihati al-arba'a girman masallacin da shi khalifa yake so ya miyar din ba zai iya cin wannan buƙatar shi ba sai idan ya rusa masallacin ta bangaren shi guda hudu a rusa gabar a rusa yamma a rusa kudu a rusa arewa idan ba haka ba girmama masallacin da yake so yadda yake so ya girmama masallacin ba zai iya cin masa ba sai a rusa masallacin gaba daya وما زال بيوت زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه وضمها المسجد maliki cewa to kuma sai dai akwai matsala dukkan wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam gidajensu yana jikin masallacin idan za a faɗa masallacin matar da gidanta yake ɓangaren gabar gidanta zai shigo wanda take ɓangaren yamma gidanta zai shigo ta kudu ta arewa duk gidajensu za su shigo su kuma masallaci haka ne wahiya umurun tashqu ala nas mala ce kuma a rusa gidajen matan manzan Allah wani abu ne wanda zai tayar wa mutanen Madina hankali musamman ma ɗakin na na Aisha da kabarin manzan Allah yake ciki a ce za a rusa a shigo da shi masallaci shi kuma ɗakin na na Aisha asali ba a cikin masallaci yake ba amma yana ɓangaren alƙibla misali ka ƙaddara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na raye nan ne alƙiblar manzon Allah wannan wajen wanda shi ɗakin na na Aisha idan manzon Allah zai shigo masallaci kawai ta nan aka masa kofa kawai zai shigo ne tsaya inda yake sallah sabai su sahu kaga ga ɗakin ga kofar shigowa yana ta ɓangaren ɗakin yana ta jikin alƙibla kenan ba to idan za a fara da masallacin ɗakin na na Aisha zai shigo masallaci dan katangan nan ana so ta kuma baya yanzu ɗakin Aisha zai shigo ina in ɗakin Aisha ya shigo masallaci kabarin manzala ya shigo ina to wannan ne abin da ya kawo ƙabar manzala kake ganin shi ta ɓangaren alƙibla din a cikin masallaci an fahimce ni malici to wala taqibu nufusuhum biha sahabban abin nan mutanen da ke garin Madina ransu ba zai so a ci an rusa masallacin annabi an shigo da shi an shigo da kabar mazala cikin masallaci ba ransu sahabbai ba zai so ba da tabi'ai ba zai so ba fa kataba ila umar bin abdul aziz warihi al madinatu yaqul to shi wannan al walid bin abdul malik sai ya rubuta wasiƙa ma gwamnansa da yake garin madina shi lokacin khalifanci ba garin madina khalifa yake zama ba sai ya rubuto wasiƙa ma gwamnansa da ke Madina cewa ga abin da nake nufin yi ina so fada da masallacin manzon Allah ya zamanto girmansa ya fi haka daga ra'aytu an uwassi'a masjidar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ina da buri ya rubuta gwamnansa ina so na fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yusbiha mi'atay dira'in fi mi'atay dira'in ta yadda fadin masallacin zai zanto zira'i ɗari biyu an gane tsawon masallacin ya zama zira'i ɗari biyu kenan square ba 200 zira'i ba 200 zira'i fahadim judranahu al sai ya rubuta wa gwamnan shi shi khalifan ya rubuta wa gwamnansa da ke Madina Umar ibn Abdul Aziz kenan cewa dukka ɓangaren masallacin guda hudu gaba ɗaya ka rusa su ka rusa wannan katangar ka rusa wannan katangar ta gabar da yamma ko gaba ɗaya ka rusa su wa adkhil fihi hujra zawjatin Nabiyyu alaihi salatu wassalam duk ɗakunan matan mazala gaba ɗaya a shigar da su su koma cikin masallaci washtari ma fi nawahihi min albuyuti dukkan kuma gidaje da suke jikin gidajen matan manzon Allah gaba ɗaya ka siya gidajen kamar da kowa kuɗin sai tashi ne wani gida su ma gidajen ya koma masallaci misali mukaddara wannan yadda ke cikin masallaci gidan matar manzo Allah ne ai akwai gidan gaba ba to gidan gaba na wani ne to ya hada da gidan matar manzo Allah da gidan gaban a asiya in an samu zira'i biyu shi idan ba a samu ba a siya gidan gaban ma har sai an samu fadin zira'i ɗari biyu sannan sai a shata a biya mutanen kuɗaɗen su gaba ɗaya su tashi nemi gida a wani waje za a maida shi masallacin annabi qaddim alqiblata in qadarta yace amma kuma idan za ka fara aikin siyan ya zanto ka fara ta ɓangaren al'ibla. ai shine ne ai a fara ta ɓangaren al'ibla tukunna a gama sannan a dawo gefen nan a dawo gefen nan a kuma gefen baya me yasa ya ce a fara ta ɓangaren al'ibla? ɗakin waya ɓangaren al’ibla kaga idan har aka yi solving problem ɗin ɗakin na na Aisha a shine ake tunanin <coughs> shigowarsa masallaci dan kabarin manzo Allah shigo masallaci zai iya zama wani abu da za a samu bori a garin Madina in har an yi solving issue ɗakina na Aisha ya shigo masallaci ba samu bori ba ah to gidajen da ke nan da nan da nan ai ba kabarin manzo Allah kai ba wani matsala amma in ka faro daga nan ka gama kai nan ka gama kai ce gama lokacin da zaka idan abin ya gagara <clears throat> ba amfani sai nan da nan ka fara ta inda nan ne ake tsammanin matsala za su taso ka gama da shi tukunna wa innaka tastati'u dhalika limakani akhawalika ali khattab shi Umar ibn Abdul jikan sayyidina Umar bin Khattab ne yana daga cikin jikoki sayyidina Umar yace to idan har ka ga abin zai zama maka rigima to ka nemi taimakon dangin ka. iyalan sayyidina Umar da sauran tawagar ku su agaza maka wajen gamsar da mutane abin da ake so ai kada a samu tashin hankali da haka darajarka da danginka da yawan ku a cikin garin Madina zai iya sa abin ya yiwu ba tare da an samu wani ya yamutsi ba dangi fa suna da taimako wa rayuwarka annabi shu'aib ce masa walaula rahaduka rajamnaka ma anta alaina bi aziz ba dan ka ba da sai mun jefe ka kai ka san ba gagarin ne. kenan danginsa ya sa ganin danginsa ya sa aka gagara jefe shi shi sa a da tsarin ubangiji shine dinga turo annabi ba ɗan gari ba kamar yanzu mu annabin mu a Maiduguri misali sai a turo wani baka tafe da Kaduna ya zo shi zai mana wa'azi anan a anan sai a tura shi tafi Ogun an gane annabi lut ai ba gari shi aka tura shi bai gari shi daban aka tura shi sadum to daga baya sai ubangiji ya canza tsarin turo annabawa sai zama to kowane annabi ana turo shi ne a cikin mutanensa wadda ganin mutanensa nashi ne za su fi karɓar da'awar abu na biyu kuma ko da ba za su karɓa ba za su bari a cutar da shi ba lokacin da aka yi kulle masu manzan Allah shekarar da na Khadija ta rasu shekarar da sai abin nan Abi Talib baba sai na Ali rasu a shekarar ai kaga dangin manzan Allah gaba daya a kulle su a bangare guda anguwar su dama daya ce aka ce ba za su fita ba ba za su siyar musu ba ba za su siye na wani ba ba za su fita su nemi ruwa ba a nan za su zauna idan suka ga yunwa za ta kashe su ai za su ba da manzan Allah a kashe shi dukkan dangin manzon Allah suka ba wa annabi kariya suka goya manzon Allah baya wanda kuma ba masu sallah a cikin su yan kadan ne abi tsari lokacin bai abi talib bai musulunta bai har su amma ya tsaya ya ba wa dan dan uwan shi kariya saboda dangin sa ne ai dukkan dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya suka hada kai suka ba manzon Allah kariya ko da ku addinin musu ba ɗaya ba amma saboda ai dan uwansu ne suka ba wa yanzu suna ba manzo Allah kariya a matsayin su na dan uwansu ba a matsayin shi na annabin Allah ba shi yasa nan ma yake cewa idan ka ga abin zai zama rigima to ka nemi taimakon kawunnanka Ali Khattab zuriyar Sayyidina Umar wa manzilatihim fi qulubin nas kuma sannan dama mutane masu daraja a cikin zukatan mutane wannan zai iya sa a a wani abin da ko da wani ba zai iya ba ku ku iya yi bari mu baka misali yanzu misali a unguwa akwai yaron da yara ba sa taɓa shi saboda yara ya yi da yawa ba duk girman ka yanzu kamare shi in je ga sa sai ga wasu sun fito suna suna kare ƙashin wuya mun san kare ƙashin wuya ya ne yawwa kaga wani ya fito a murɗe ya ci karfe ina karas karas karas an gane yayi idan ya zo ya kare kashin wuya a gaban ka sai ka ci kawai daga ya yare sai suka ce a yaƙuri ina yaron yake ga fuska ta ya zo ya rama dan gwanda yaron ya rama da shi ya rama wa yaron eh mana na taɓa ganin wani ah, ɗan clip da larabawa suka yi na idan aka kira ka wani abu ya faru na rigima kar ka zo da zafin kai dan baka san me zaka tarar ba irin wannan abin ne wani ne wani gwarso? kusan gorso me ya gorso kato ba ya ki wani da ya dake shi sai je kira irin busawan gidansu din na mutum biyu busawa da busawa suka to sun amurde suna shawo kwana gaba ɗayansu babu wanda ya kai kirjin shi wannan katan suna shawo kwana ya ce musu suka ce ina yake sai ce musu gashi can suka ɗaga suka kalle sai suka ce wane ne suna gari shi suka fara kallon gajimare a haka suka ji <laughs> suka ji suka kuma gida faɗin da ya faɗa ƙarfin ka sai ka mai da shi eh mana a zauna lafiya ai eh to shi ya sa ma da yake cewa sai a ne saboda darajar sa zukatan mutane za a iya yin wani abu cikin taimakon Allah fa idza ba alayka ahlul madinati zalika yace to duk da haka kuma shi alwalid yake ga Umar dan Abdul Aziz cewa idan a hakan ma mutanen Madina suka ce basu yadda ka rusa ɗakin na Aisha a shigo da gabar manzo Allah masallaci basu yadda ba fasta'in bil qasim bin muhammadin to ka je ka nemi taimakon al bin muhammad wannan tabi'in kenan wa salim bin abdullahi bin umar da kuma salim dan abdullahi dan umar wa shi kuma ma'aka fil amr ka shigo da cikin lamarin naka za su wa mutane bayani mutanen da suka yarda a baya za su yarda cikin taimakon Allah sai a yi nasara wajen yin aikin wadfa ilan nasi atmana buyutihim bisa ka'in yace amma kuma kai ma idan a gamsar da mutane suka yadda a rusa gidajensu ya koma masallaci ka biya mutane kuɗinsu cikin faran-faran da kuma ba su abu mai tsoka ba ba su abin da ba shine kuɗin gidajensu ba yanzu misali idan gwamnati za ta siya gidanka ta ce nan saboda ruwan da yake taruwa mana a nan za ta yi kwalbati babba kafa hamsin da aka sai ya rusa gidajen. gidajen gidanka misali idan bai wuce miliyan biyu ba gwamnati sai ta aiko wakili aka ce to ana so za a karbi gidanka dan za a maida shi kwalbati amma dillalai sun yi gidan gidanka miliyan biyu amma gwamnati ta ce za ta baka miliyan goma don girman Allah idan a gida aka haife ka ba za ka tashi ba na mala oh miliyan biyar ma akwai bukatar sai ka je kai shawara akwai bukatar kai shawara akwai bukatar zaka ce bari ka je kai shawara na san dai ga mala abdurrahman ana cewa za a bashi miliyan goma in shi bai wuce miliyan uku hudu ba ya ce ba sai an ji an jima ba a bani yanzu ma an ba da takardun gida da ba su na zuwa aljihu a to kuma ai baka ai sai ka shawara ka tafi shawara gwamnati ta fasa eh mana idan ka ce ba za ka bada ba ma ba za ka siya ba ma ba ka siyar ma tana da mata kwaci yayi a dokar gwamnati kamar gidan yin shekara hamsin ne ko misali yana kuma na gwamnati ba tana da mata yin rubokin ba 50 years ba 099 ne 099 yes yauwa an yi shekara 90 da 100 wani da dama ta ƙara kwacewa shikenan ya ko ya ƙara kuma mallaka ta yi rubokin ok daban okay industry 60s okay da kuma household daban to shi ma da cewa a biya mutane kudin su mai tsoka kuma musu faran faran a musu bayani ga dalili dan Allah ku yi haƙuri ku dan tashi ku koma bakin rami wani ku ya koma kofa wani ya koma bakin eh, farar ƙasa wani ya koma bypass wani a yi haƙuri dan Allah mun sa na aka haife ku a ku tashi ka san ka san mutun da sabuwai eh kamar dan yi. a yanzu ya ce yayi ta fitar da su da ba sa tashi eh a sosai ma ga ga sabuwar Hausa ma anan duk ne wa inna laka fi dalika salafai sidiqin yace kuma in ji shi alwari yake ga Umar ibn Abdullah cewa ka gaya musu kuma kana da magabata wadda sun taba gyara masallacin manzo Allah su fara dashi wadda dukkan su nan abin gaskatawa ne siddiqin ne su ne sayyidina Umar bin Khattab da Usman bin Affan dukkan su sun fada masallacin manzo Allah sayyidina Umar ya rubutun masallacin ya bada contract ya ce a fara da masallacin annabi a gyara shi amma lokacin duka ba a taɓa wannan ɗakin na shan ba gefe gefe ake tabawa a fara da shi ya ce wa mai gyaran ban ce ka je ka ƙawata masallaci ka yi zane-zane da fulawoyi fulawoyi da ayatul kursiyu da wani Allahu mai kaman dawisu da wani abin da idan mutane suka suna sallama kallon sama suke ban sa ka ba ka katange mutane daga zafin rana da dukan ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu mu dinga kawata masallaci dan alamar tashin duniya ne kuma kwaikwayon yahudi kowan mu anan ya sa akwai masallacin da bai shiga ya sallah shi ya sallata sai da Allah ya tausaya mishi garba idan ba sa aka yi ba a tsammanin ka ana raka'a ta daya sai ka ji imam ya sallama hankalinka gaba ɗaya yana kan rubutun da aka yi a sama wani bawan Allah ya taɓa zuwa wani masallaci rubutun da aka yi a cikin wannan me sunan ɗakin saman nan dan toliyan dan wannan kof da ake eh a ba ba na gaban ba na tsakiyar wanda ake katana manara manara shine ai dogo da ake a kira sallah da ba tsakiya ba ana huda wani abu ya kama bolu katowa to da aka wani rubutu a jiki yana kallon rubutun da ya kula shi da tafai kuma sallah yake yi ka gaya min duk mutumin da yana kallon abu har hularsa za ta fa'i na maganar tunani a sallah Usaimin da Ibn Bas sun yi ta faɗa da ƙirƙiri da aka masallacin harami har yanzu Sani Munajjad yana daga cikin malamin da yake faɗa da su akan cewa kyalkyal kyalkyalin yayi yawa yana ɗaukar hankalin masu ibada na eh gold da zinari ka rubu wannan can. da kamar yake cewa idan aka ce ka zo ka taɓa masallaci annabi za ka rusa kamun ka rusa sai na umar ya rusa bayan sai na usman ya rusa da ka gyara ne ake so a yi dama wani idan za a yi gyara zai na ga tanin kamar barna za a yi Allah ya sa mun gane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin